Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau. Idan kuna biye da mu a cikin shirinmu na ranar Talata 25 ga watan nan na Afrilu, mun kawo muku dalilan jinkirin kwaso dubban 'yan Najeriya da suka makale a ƙasar Sudan. Shirin namu na yau ya sake mai da hankali kan 'yan Najeriya da ke ƙasar ta Sudan domin mu ji ko an fara jigilarsu zuwa gida idan kuma an fara a ina aka kwana. Haka kuma editan jaridar Aminiya Salihu Makera yana tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita Juma'a Juma'a. A daidai lokacin da yaƙi ke ƙara tsananta a ƙasar Sudan, Gwamnatin tarayya ta umarci 'yan Najeriya mazamna ƙasar da su hallara a Khartoum babban birnin ƙasar ta Sudan domin a kwaso su a ƙarƙashin kulawar hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa NEMA. Abokin aiki na Jamilu Adamu ya tattauna da mai magana da yawun hukumar don jin inda aka kwana game da kwaso 'yan Najeriya. Ni sunana Manzo Ezekiel na aiki a nema, kakakin nema. Muna roko ne su mutanenmu na can wanda ake musu taimako su yi hakuri saboda eh, gwamnatin Najeriya da eh, agencies nashi suna kokari su tabbatar mutane na sun dawo da su a cikin lafiya. Ina so in tabbatar musu kokarin da ake yi a tabbatar dai sun shigo Najeriya lafiya da kamar jirgi na sauka a Sudan ne da tuntunin da sun zo. Amma wannan dai Allah ya yarda nan da mai awa kaɗan wato zuwa Juma'a za mu fara gani jirage za su soko da su a Abuja. Su yi hakuri, mu ma ba mu huta ba yadda su ma sun damu, mu ma ba mu huta ba na mu masu aikin nan mu tabbatar mun bi eh, directive na Mr. President mun dawo da su a lafiya. Shi DG na nema Mustapha Habibu Amin tun yaushe yana can Egypt yana ma aiki dare da rana yana tare da ambassador na Najeriya na can a cikin ayyukan da ya yi shi ne ma muka samu aka bamu gari Aswan. Eh, wani garin da ake ce da shi aswan wanda ake kai mutane mu yanzu wanda jirgi zai je doke su a wurin saboda jirgi ba zai ya sauka a sudan yanzu ba allah ya hakuri in kuɗi ne wanda za a biya an riga an biya kuma allah yadda ke tafiya su akwai another group na bosses wanda su riga sun zo za su kwashe su so su yi hakuri. Ka ce kamar zuwa Juma'a za a iya samun wani update game da ƙoƙarin da kuke yi? Eh, update shi ne in Allah ya da juma'a za mu fara gani jirgi zai dinga landing da su a Najeriya a cikin shirin da muka yi yanzu a cikin plan na operation din Allah ya da za mu fara gani isowansu a Abuja juma'a duk muna aiki dare da rana kan wannan wani ne magana nan Abuja ma ba hutawa nake yi ba ba bacci ma nake yi ba saboda mutane masu aiki one role or the other muna tafa. wanda ya kamata aikin shi A ne yana yi wanda ya kamata na shi dini yana yi nothing is left undone duk every necessary da ya kamata a yi muna ciki yi don mu tabbata sun zuwa cikin lafiya wannan abun ne eh, abu ne ya sami mutane ba wai abun fata ba ne amma ya riga ya zo dole ne mu ceto mu, kuma muna kan ceton Allah ya yarda. Ɗaya daga cikin ɗaliban Najeriya da suka ci tahiyar mota mai nisa daga garin da suke karatu zuwa birnin Khartoum. Ya haɗa ma abokin aiki nasa Sagir Kano Sale gaskiyar halin da ake ciki game da kwaso su zuwa Najeriya. Amma kahin ku ji bayanin da ɗalibin ya yi ga Jamilu Adamu da editan jaridar Aminiya Salihu Makera da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau Juma'a. Editan mai jaridar Aminiya ta ƙunsa ta wannan mako? To babban labarinmu na wannan mako mai kanun yadda ziyarar Sanusi na biyu ta tayar da kura a Kano ya duba ziyarar ta'aziyya da sarkin Kano na goma sha hudu Malam Muhammad Sanusi na biyu ya kai ne wanda aka ce an ga na kusa da sarki Aminu sun kai masa gaisuwa sannan kuma washe garin sallah ya sarki Aminu shi kuma ya shigar yaƙi wato ya sa sulke ya rataye takobi wanda hakan ya jawo maganganu amma wani masanin harkokin sarautar kano din dr naniya ya ce babu wani abin tada jijiyar a ciki in an duba za a ga dalilin da kowane bangare ke da shi sai kuma barazanar da noma ke fuskanta a bana manoma suna cewa ba su da karfin gwiwa za su yi noman sannan sun ce noman zai yi tsada kuma gwamnatocin jihohi sun yi watsi da noma din sannan shugabancin mace wakilai apc ta shiga tsaka mai wuya sai kuma yadda rigima da yan kwaya ta koma rikicin kabilanci abuja ta kai ga an rasa rai an kuma lalata dukiya zaben bana kashi 96 na 'yan takara mata sun sha kasa to a cikin kowane mutum ɗari guda hudu ne kawai suka tsallake da a cikin jaridar amina ne eh, zan yi mulki salon na yar addu'a don cika burin katsanawa in ji duk kwararda sabon gwamnan jihar katsina na filin mu na tuna baya mun duba tarihin janar mutara muhammad ne shugaban najeriya na hudu sai kuma yadda ake aure a arewa mun duba yadda ake aure a kabilar jarawa da ke jihar bauchi waɗannan suna cikin labarinmu manya-manyan mu kenan eh. Ƙasashen waje mun duba halin da ake ciki ne a ƙasar Sudan yayin da kuma mutanen Isra'ila suke ci gaba da zanga-zangar adawa da sake fasalin sashen shari'a da shugaban ƙasar ke so ya yi sai kuma shugaban Amurka da ya ayyana zai sake tsaya takara a zaben baɗi. Waɗannan da wasu suna da cikin labaranmu na wannan mako. shafin nishaɗi ba mai amina ta kunsa. A shafin nishaɗi mun duba bikin sallah da su alijita da alunu suka yi ne a birnin London da kuma alkawarin da rarara ya ɗauka na ciga da biyan 'yan sandan da aka kora da suke masa rakiya ya ce in an mai da su aiki shi kenan ba ba kuma zai ɗauki nauyin su har zuwa yalla sha Allah. Bangaren wasanni. Bangaren wasanni mun duba shin ina Messi zai koma idan ya bar PSG sai kuma tarar da aka ci na magoya bayan Juventus su 177 game da cin zarafin Lukaku yayin da kuma za a fara bude gasar league one ta najeriya a kano da sauran shiyoyi edita mun san dai jaridar amina tana kunshe da shafukan al'ajabi ba mu sani ba wannan makon wane kunshi ko kuma wane irin tanadi jarida ta kunsa To a shafin al'ajabi kuma wata 'yar Najeriya ta fara zama mace ta farko da ta tuka jirgin sama kirar Boeing 787 a duniya. Mace? Mace ta farko a duniya kuma 'yar Najeriya ce. sannan obama trump ronaldo da paparoma sun yi buɗe baki da musulmin dubai ta yaya in an duba za a gani lallai wannan jarida ta kunshi abubuwa masu ban mamaki Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebook.com trust ko a twitter.com trust Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Yanzu ga tattaunawar da Sagir Kano Sale ya yi da ɗaya daga cikin ɗaliban Najeriya da suka makale a ƙasar Sudan. Za ku ji gaskiyar halin da ake ciki game da shirin gwamnatin Najeriya na kwaso su zuwa gida. Za mu so ka gabatar mana da sunanka da kuma inda kake a Sudan. Sunana Hassan Salisu Adam ɗalibi da ke karatu ko kuma na kammala karatu da likitanci. a nan a Jigar College of Medical Science and Technology a cikin magani. a can na kafa bukatu na yanzu saboda magana da gwamnatin tarayya ta da umarnin cewa wasu ɗalibai za a tawo da su gida su da da ya sake nan muka taho daga gaban da muke muka taho nan zuwa babban birnin nasu capital kenan domin mu samu damar komawa Najeriya. Wannan dai shi ne a takaice insha Allah. Yaya maganar dawowarku gida ko kuma yadda za a kwaso ko a baro Sudan da ku an ce an tanaji motoci. ya tsarin motocin hmm. nan kun gansu sun zo an fara kwasar mutane ya yanayin tsarin waɗanda aka fara tafiya da su ɗin kuka gani. Ban taɓa zan zo wallahi ta da ban motoci ko zan gani ana jira ko da ɗalibai sun fara shiga. Amma da muka zo wallahi abin da zaka mamaki ko mota guda ɗaya wallahi babu ta 'yan Najeriya. Amma ga sauran ƙasashe na alhamdulillah sun da sun ma da ba su. Da motocin su nan sun tsaya a nage 'yan ƙasa suna shiga ana tafiyar da su da sauran kuma 'yan ƙasashe ba amma wallahi mota guda ɗaya ba ta zo mana ba wallahi mota guda ɗaya ba ta zo mana ba kuma ba a kawo da kuma ba mu ji wani cikakken labari daga embassy ba sai dai washe gari kama ranar sun faɗa cewa duk wani situation zai zama da cewa yadda aka sa ran za a kwashe 'yan Najeriya karfi shi an ɗan tsawaita lokacin zuwa lokaci amma ba su haddace wani lokacin ba hmm. dalilin da ya sa kenan mu maka santo da wannan dalilin da ya sa kenan mun tunanin to tun da haka ne za mu zo mu tattara motoci a tafiya ba amma da muka zo har zuwa na lokacin muke sallar azahar muke sallar la'asar ba mu samu cikakken bayani daga embassy abin da ta faɗa ba mu tuka ko mota ko ɗaya kuma ba ga wani wakili embassy ya shigo gare mu ba kenan to haji yadda abin ya faru kenan ana maganar motoci arba'in ake kokarin ganin sun kwaso ku. Yaushe motocin suka fara zuwa yaushe aka fara baro wannan jami'a da aka tara ku da ke Khartoum? Motoci sama da guda bakwai suka shigo, mutane duk namu ne ma baki daya. Sai muka ga cewa ashe motoci ma guda uku daga cikin zanayen kasa mu bane ba hudu ne daga ciki shi ne kawai suke da na 'yan Najeriya. Kaga kenan ana buƙatar kowa motoci kenan. Da hmm. babban tashin hankalin mutane ga yunwa, sun kuma ga rashin ruwa. kuma ga fa gaba da ake ciki kenan saboda kuɗin ka ba za ka samu abinci ba kuma ba ka siya ruwa ba ba da yadda ga kuma tsananin zafi da muke ɗalibai suka fara harzika suka fara maganganu a kan cewa yaya har yanzu. Mm, kun kwana kuna jira kuma har yanzu ba motoci. sai daga baya sai ga wani jami ma'aikatan embassy ya zo bayan ya zo wallahi ba da wani ɗalibai da ake ba. duka aka zo ba a yi masa ɗalibai sun harzika sun rike san da abubuwa fiye da tunaninka wallahi ala dai ya taimaka suka jawo shi aka sa shi a wani su daga je mutane bayanin halin da ake ciki hmm. wallahi da bakin sai gaban su yana wallahi sun samu motoci arba'in kuma wallahi kowace mota sun biya ta kaso talatin da kudin kwantak sannan kuma suna isa budar Egypt za a cika musu kuɗin su dama haka wai kwantar kike kenan ba za a hmm. baka cika wani kaso sai an kuma tukuna baka wallahi abin da ya faɗa kenan jami'in abin da ya faɗa yana guri saboda yadda ɗalibai suka harzuka wallahi kamar su cinye shi ne abin da ya fara a lokacin kenan sannan mm. ya ce sannan kuma ko da wai dalilin da ya sa yanzu ba za mu da motoci arba'in ba a lokaci ɗaya a tare saboda wai security issues ne kan da suka ba wa kwangila na samun musu da motoci ya ce ba zai ba da arba'in a take sai dai ba da su a sadara sadara ma'ana sai dai ba da goma da safi goma da yamma. zuwa yanzu za ka iya lissafa ko kamar motoci nawa ne suka tashi. zuwa yanzu mu na inda muke kamfin mu an kawo motoci tara aka kawo ki daya duka sun tashi ko kuma nawa ne suka tashi duka sun tashi motoci tara duk sun tashi sun tashi motoci tara kuma sai su can ma da ne maka magana su ma an kawo musu motoci guda uku da ko biyu amma dai ba su tabbaci ne aka kai musu amma dai tabbata kai musu motoci guda biyu su ma yanzu akwai ɗalibai sama da ɗari mata a cikin hostel na na wanda ba tashi ba. Yaya kun yi magana ko ka samu akwai wanda kuka yi magana da su daga cikin waɗanda yanzu suka riga suka kama hanya ɗin? To gaskiya dai ban samu damar yin magana da kowa ba. gaskiya ban san kowa wanda suka tafi ba a farkon su. Yanzu a halin da kuke ciki ban sani ba ko kuna da labari yanzu daga nan inda kuke Khartoum zuwa iyaka zuwa tsallakawa zuwa ƙasar Masar. Kamar tafiyar awa nawa ne ko kilomita nawa ne? yau an ce tafiya awa goma sha bakwai ce awa goma sha bakwai ce ta nan zuwa buda ta kayo sannan kuma daga nan ne niso daga nan kuma za a kara za a shiga can kayo kenan da filin jirgin zai zo da shi ma awa goma sha uku ne kaga kenan a kesa kusan tafiya awa talatin da hudu zuwa da biyar kenan a tafiya da layi baki hmm. a wani sako gare ka ga yan uwa nan yan Najeriya da ke son sanin hakikanin halin da kuke ciki ga kuma mataki na gaba da ake ciki. To, matsala ta gaskiya ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mana sauki saboda shi ne kaɗai wanda zai kawo al'umma sauki halin da ake ciki hmm. sannan kuma abu na biyu na cewa daga gwamnatin mu da ta dubi Allah ta taimaka mana kuma ta kawo mana sauki da muke ciki da kawo mana mafita ga halin da muke ciki kuma hukumar embassy da ya zama da cewa su zama da suna ba da cikakken rahoto da kuma magana ta gaske akan halin da muke da kuma muke kana da kuma su dinga faɗa mana halin da muke ciki saboda wallahi magana da muke a yau ba mu da zuwa. kuma ba a faɗa mana halin da muke ciki kuma har yanzu magana da ke ba mu tabbatar musamman ne halin muke ciki ba wallahi inda ba mu da abinci ba mu da ruwan ba mu da ruwan da muke amfani da shi a taimaka. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da yardar Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Jamilu Adamu da Muhammad Awal Sulaiman. da kuma editan Musagir Kano Sale, Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.